kusa akwai wani dabara da mutane suke ko kuma wato ba a sani ba ne mutane sun ɗauka ka fara rantsuwa kawai shine azumi uku kana yin abu sai a ce azumi uku ya kama ka ba fa haka bane qur'ani fa ba haka ce ko ba haka bane hidu kuma la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da rantsuwa ta lagau walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman Allah yana kama ku ne da abinda yana kama ku ne da abin da kuka ƙulla rantsuwa a zuciya ku kai nima niyya sai Allah ya ce fa kafaratu it'amu asharata masakina min awsati ma tu'imuna ahlikum kafara sa shine ciyar da talakawa guda goma daga matsi tsakatsakin abin da kuke ci da mutanen gidanku au mene au kiswatu ko kuma ka wari set guda goma cikin kayayyakin ka ka ba talakawa ko ka sa a ɗinka musu shi ma min ausati ma tukusuna ahadikum kenan shi ba maimaita ba sannan aka ce in babu wannan au tahriru raqaba ko kuma yan tawiya to mu dauka wannan da babu shi amma dai biyun can da akwai ciyarwa ne farko tukunna ko tufatarwa ko kuma yan tawiya sannan sai aka zo kan ya ayyuhan nasu aka ce wa mallam yajid wanda bai samu ba fasiyamu thalathati ayyamin sai kai azumin kana kwana uku zalika khabbaratu aymanikum idza halaftu wahfazu aymanakum to kaji ka fara rantsuwa jama'a